الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً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 جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينقوى مسلمين البركة mahalarta wannan majalisi mai albarka majalisin babanmu malaminmu a a doktor abubakar gero argungu allah ya gafarta masa allah ka jikan malam allah bashi aljanna da allah ya taimake mun samu haduwa tare da malamanmu da alaramunmu da 'yan agajinmu da elders namu da tijai da matasanmu da sauran bayan allah da muka tare a nan daga ko'ina mune wa juna sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godi ma allah maɗaukacin sarki da ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau watan musulunci yana shidda bakwai Allah yau muna bakwai ga watan sha'aban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1447 da ya yi daidai da yau muna 26 ga watan daya watan januwari miladiyar shekara 2025 muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya majagoranci a cikin wannan karatu Allah mu roƙe ka da sunayen kai da muka taro da tara mu aljanna a kuma yadda muka faɗa wancan sati insha Allah yau ne zamu dakata wannan karatun insha Allah sai Ramadan ya shigo kamar muka roƙo ka Allah ya muka muna Allah ya sa muna ganin Ramadan Allah ya sa da mu za a yi Allah ya sa mu cikin koshin lafiya da wadata alhamdulillah wancan sati alaran mahi ya kawo an burka kamar da muka faɗa sai mota ta samu matsala kuma sai aka koma ba samu zuwa ba ya kuma gashi Allah ya taimake mu Allah ya samu ya iso muna roƙo Allah ta'ala ya yi mana wannan matsala Allah ya ba mu canjin wannan mota don girman Qur'ani amin yan uwa musulmi mai da kuka sani insha Allah ta'ala za mu samu abin makaranta na alƙur'ani mai girma kafin lokaci karatun da ya gabata mun kwana sotun nisa'i aya ta لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ينقوى مسلمون آية معنى ما يصعب أنبكي أخباب النزول ناكس أتي a wani ne ya nemi dan uwansa ya saukar da shi ya mai liyafa irin ta baki sai ya zambe yi ba da bai yi ba ciko sai ya zo yana ɗan maganganu wani ya kasa saukar da ni ya kamata ya ban ruwa in sha ba ne ba to wannan maganar da ya faɗa to kun san mutane da suke ina ganin ya kamata aimin ba aimin ba rayuwa ta bata min daɗi ba sai in faɗa wasu malamai suna cewa ba shi ne asbabun nuzul ba a'a suna nin suka ce idan aka cuce ka Ku ya halatta kai addu'o'i ko ka faɗi kalamai daidai da abin da aka yi maka domin aljihar da su malamai suna ganin baka addu'a aka magana wani in zai yi sai ya wuce wuri malam gumi allah shi masu rahama ya ce akwai addu'a da in ka yi da sai an biyo ka bashi <laughs> idan mutum ya maɓanna ka fara loda mai <laughs> wani ce allah duk balbalin bala'in da za a yi shekarar ga allah ka sauke mawa ne mhm. allah ka haɗa shi da bakin wallahi to shi na aka ce wasu addu'o irin wa'annan an zalunce ka amma addu'o'in za ka lodawa sai ya sai an biyo ka ba shi eh to shi na malaki za ka roƙi allah ɗaya allah ya ƙwato ka ya yi kyau allah ya wani ya zalunce ni allah ka taimaka min ka an somi haƙi na gare shi to irin waɗannan kalamai a ce babu laifi gare su jama'a ina fatan mun gane magana wasu malamai suka ce abinda aka yi da aljihar da su a nan mutum ya hudu kalmar kafirci mutum ya hudu kalmar kafirci ya zagi Allah ko ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi sallam bai halatta sai wanda aka zalunta aka tilasta shi hudu dole ce ka zagi Allah ko makashe ka ka zagi manzan Allah ko mahalbe ka ta illa mun zulum ke na suka sai wanda aka zalunta aka zalunce shi aka sashe hudi dole to za ka ji dai maganganun malamai da yawa game da wannan shi ne Allah maɗaukacin sarki ce la yi hibbullahu jihar da su Allah ba ya sa a bayyana mummuna min alƙawali na magana illa mazlum sai wanda aka zalunta la yi hibbullahu alfuhusha Allah bai son alfasha fil ƙauli a cikin magana wal iza ibil lisani illa almazlum wato mutum ya dinga cutarwa da harshen ina waɗin miyagun addu'o'i da balbalin bala'i da wasu abubuwan da wani ka ambata ce Allah ka min baka isa ga wani yadda wani ya sani kuka Allah ubangiji ka sashi kukan daga haƙar ƙarshen rayuwa ce Allah ka sai ga wani ya yi ta irin wani mangan ce illal mazlum fa innahu bahu lahu an yi bid-du'a ala zalimi saka ce shi kan yana iya bayyana addu'a ga wanda ya zalunce shi wa an yadhkurahu bima fihi kuma ya ambace shi da abin da ke ciki min su'i na mumuna qala ibn abbas al ma'ana la yuhibbu allah an yad'a ahadun ala ahadin illa an ya kuna mazluman sai inda zalunta aka yi domin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta addu'o'i da aka zalunce shi ina allahumma shaddid wada'aka ala fulan Allah ka ananta kamunka ga jama'a kaza da suka yi kaza sun yi mini kaza Allah kai musu kaza waja'al sinihim kasnin eh, Yusuf alaihi Allah ka sanya shekarunsu na hori ta kawo musu ɗauke ruwan sama irin wanda ka mu annabi Yusuf shekara bakwai babu ruwan sama suka ce ya kamata ya haka kuma manzo Allah kuma ya ci addu'i ga wasu mutane sai da Allah madaukakin sarki ya sauka mai da laysa laka min al-amri shay'un laysa laka min al شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الله ما أقول كم سرشيتي ليس لك من الأمر شيء يا رسول الله wato al'amari ba da hannunka yake ba domin an cutar da manzan Allah sassar wasu mutane da suka zo suka ce ya rasu laimun musulunta muna son ka ba mu alaran mummi su koyar da mutanen ƙur'ani manzo Allah na murna sai zabi alaran mummi wajen mutum 70 sai ba su ai malam suna shigewa ƙuya malam ka gane ƙuya ko suna suna shigewa daji malam wallahi su dinga kashi kashi mutanen da suka dinga fassara su suna sukan suna kasu kashe adamai wajen mutum 70 wa wani su ya Allah ka labarta mu annabinka halin da muke ciki ya Allah cikin mutanen ga mutum sabu sai da annabi wata guda yana loda musu bakake addu'o'i sai da Allah ya sauka da laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun al'amari ba ga hannunka bai ya rasul ko Allah shi musu azaba ko shi yahi musu fa innahum zalimun hakika su azalumai sun yi zalunci saboda haka addu'a da kake ka bari haka sai manzo Allah ya bari haka to shi yasa malamin sa gari ya halatta in mutum ya zalunce kai mai addu'a saboda an anta mazlum wata rana an wa na Aisha sata na Aisha wani ya shigo gidan ta mata saka radiyallahu anha sai ta dinga loda mai bakake addu'o'i ga barawun da ya mata sata to shi na dai wasu malamai ka hujja cewa ai an ka zalunce kana iya bude baki kai ko ba gaskiya ba amma Allah ya ji kan malam gumi kamar yana fara azu yayi yace wata addu'a in kai yi sai an biyo ka bashi kamar mutum yace ubangiji Allah ya kawo wani hitina cikin addini Allah ka fitina wani cikin addini to kaga matsala ke fitina mutum cikin addini wallahi babu abin da ya kai shi bala'i duka dan an kai fitina ka cikin addini ka ko a hana mayin addini mai ko a hana aqida ta kware to wannan addu'a ta sa in ka in mutum kawo mutum ita sai ya biyo ka bashi mina na yi maka duniya wanda za ka yi addu'a ya samu hituna cikin addini kila yi mutu babu imani jama'a ina fatan mun gane magana saboda ka amma abinda aka so dai mutum kuma za mu karanta ana son mutum ya sassafta mai da alarin mai yace ka roƙi Allah Allah ya kwato min haƙi na ga wani Allah wani ya cuce ni ka taimaka mini Allah ka amsa mai haƙi na gare shi ko ai akwai sauƙi sauƙi ko bisa ga mutum ya talo da manya-manyan kalmomi ya ce wa kana Allah an aliman hakika Allah ya kasance mai ji ne kuma Allah masami ne so abinda ake Allah ya sani kuma Allah ya jiya in ka yi addu'a ta wuce wuri Allah ya sani in ku kai daidai addu'a kuma Allah ya jiya sai Allah ya ce in tubdu khairan au tukfuhu in tubdu khairan aw tukfuhu aw ta'fu an su أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الله ما أوكي كم فرقيتي إن تبدو خيرا in kuka bayyanar da alkhairi me alherin aka magana kuku bayyana da alkhairi magana mai kyau wani sai kaga ya ce Allah ka shigar da malam ji abin da wani Allah ka kaga magana mai kyau au tukhfuhu kuka boye wannan alherin kuka mai addu'a a tsitse au ta'fu an sun kuka yi rangwame kuka yafi kuka yi afuwa daga mugun abin da aka yi muku fa inna allaha kana afuwan hakika Allah ya kasance mai yawan afwa ne sannan kadiran Allah ya kasance mai iko akan rama sun sai Allah ya afuwa kenan ittasifu ku sifantu da allah ta Allah madaukakin ta afuwa inna allaha kana afuwan ay mu mubaligan fil afwi ma ma kamal qudratihi al Allah ya kasance ya kai mutuka wurin afuwa. tare da yana da iko akan kama duk wanda yayi ba daidai ba shi yasa aka so daga cikin sifofin mutanen ƙwarishi ne al mutanen ƙwarai yahiwa suke ba su mai da martani shi yasa Allah madaukakin sarki yace khudil afwa wa amur bil urfi khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'id billah in إنه سميع عليم الله مدوك كن سركي خذ الأفوى كريك إرم قمي من كذن متم ياهيوا يتجي كفا كذا كذن متم زاهي kana ganin wani shi har kirare shi kawa kai ne ko sannin ne wallahi ba a taɓa ne a kwashi haka ɗaya zaka ja gaya maka ce shi wallahi kowa ya san shi ya ce wallahi bai da hankuri kaga ba kawai su shirin kwarai ba so da qur'ani yayi umarni da afuwa kai kuma ka ce ina kai wallahi fattabe ka akwai wanda yace ana kalma in raditu safa'at yace wa idza ma takhaftu kuntu lahiban yace wallahi ni kamar ruwa nake in ni yarda amma wallahi in ni hushi ni bala'i bai lawuta ni. da <laughs> saboda ka jama'a qur'ani yayi umarni da yayi afwa wa amur bil urfi wa a'din al jahilin kai umarni da alheri ka kaudace da mutane jahili. ita duniya da kaga mutane ba halin su guda ba wallahi malam wani in ka shiga mota da shi daga nan zuwa sokoto wallahi sai sai ranka ya baci da ƙyar za ka isa saboda mutum ne bai da bai da daɗin zama ko kaɗan bai da za a yi a faɗa sai ya yi haka wasu mutane su shi ko wani mutum Allah ya taimake shi daga nan zuwa birnin kebbi wallahi ba ka masu kurabu saboda za ka ga dabi'u ne sun yi maka to mutane daban-daban ne to dole sai an yi hankuri da mutanen da ba su da daɗin zama su kuma su daɗin zama kuma a riƙe su gam a yi hankuri da mutanen da ba su da daɗin zama gaskiya na'am eh sai eh, dama ai su malamai sun riga sun yi bayani suka ce wa qatul gilati la afwa fihi kashin gilla babu afwa ko ƴan uwa sun ce sun yahi shari'a bata yahi mutum da ya ganganci ya kashe mutum gila kashi da manufa shi aka kuma gilla dama ba wuce ya ce gilla kashi da ganganci kashi da wata manufa kila ai za mutum wasu mutane su kashe shi gida ne kaga wannan gila ne amma mutum na biyo yana gudu over speed ya wuce 120 cikin gari ka ganganci na yi amma ba gila ta ba saboda bai nihi kowa ba ga wanda ya ya kashe ya kashe ba illa ganganci na wannan kun san kashin ganganci daban kashin kuskure daban sannan kashin kama da ganganci daban akwai kuskure akwai kama da ganganci akwai ganganci akwai gilla to saboda haka afuwa shi musulmi an san ya zama afuwa musamman in an taru don yanzu akwai wani malami ya tautuwa ya ce akwai nau'in mutane takwas in sun ka baka magana ka jiya ko ba abin bai ma daɗi ba daga cinsu ya faɗi iyaye iyaye in sun ka sa baki su kana hankuri ko ba a hankuri sanan ɗiya in sun ka ta sun ka isa da ba baba abin da ya kawo suna mutum baka magana baba kamar da mamanmu ta koma ɗakinsa to ka ji maganar <laughs> kuma gaskiya wa karamar kallon a imana da ranar muna matsalacin ce ga wasu yawon sun zo sun gaci abinda ya kawo su auren babu su suka sami da mamarsu da babansu na abu yanzu rabinsu ba su tare ya yi shekara kusan talatin da wani abu shi guda shi awwa shi a matsayin wakilin baba ne shi ko shi a mamata mama ta <laughs> eh mun ba su hankuri sun jiya saboda aka tuwa na muka yanzu a mai auren su ki so ina su dake sai a raƙumi an ka ba su a da. sadaki raƙumi an ka ba su an ka ba ta kai yanzu sannan muka to masallaci juma'a daura aure su auren su ya koma to Allah ya muku albarka <laughs> a iwana ya sun yi hankali sun zo suke ba ba abin da ya kamata a gyara to kajiya akwai sarakuna akwai da tijai waɗanda in suka iske mutum suka ba mutum magana ya jiya akwai malamai al'amari in ka ga malamai sun shigo ciki sun ce ne mun baka hankuri da zuwan nan ka yi hankuri to ka yi hankuri ko da an zalunce ka almuhim wannan wata kofa ce wadda yake mutum na dibin abin da ya kamata ko ba gaskiya ba saboda afuwa Allah maɗaukakin sarki ya tana da abin da yawa masu afuwa ya ku na ya fi haƙƙin ma gaba ɗaya ya fi haƙƙin da za a ba mutum ya ƙwai ku ya yi haƙƙin da za a ka saboda ka gani shi afuwa tana daga cikin abin da ratashin kiyama Allah bai ko bincike Allah bai ko da zai ba mutum mai afuwa zama ina fashin mun gane magana in ka dubi ƙur'ani ga kuma ayoyi sun yi ƙyar da game da yafewa kuma ya ɗaɓu na kaɗan nujiya Allah maɗaukakin sarki ce fa ma rahmatin min Allah lin talahu fa ma rahmatin min Allah lin talahum hmm. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله أكبر aiwa ga aya ta gama koyin ko ba ta gama ba Allah ya ce fa ma rahmatin minallahi lintalam ta dalilin rahama daga Allah madaukakin sarki yasa ka kai rasulullahi ka zan kana lautaya musu sabon da atta da kai suna jin dadin zama da kai dalilin rahama ce daga Allah yasa ka halinka ina da dadi suna jin dadin zama da kai walau kunta fazzan da ka zan mutum mai kaushi ghalizal qalbi mai mai tsaurin zuciya mai baka zuciya lan fadu min wallahi da sun wace maka da sabon da ka gani har mutanen kauye suna son zama daga su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da yahuda da nasara suna zuwa wajen hammuna hukka suna zama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi inda zuciyarka ba ta da kyau kana da baka zuciya la sun wace ba su maurin fa'afu anhum ka ci gaba da yi musu afuwa ka yahe musu kai yanzu in ba ya mutum na tsohon tsari cikin masallaci manzo Allah ya kyale shi tsari wai cikin masallaci wanda ya toci kwalar manzo Allah ya shaƙe wayan manzo Allah ya ce murni min malillahi inda ka yi umarni duke Allah da aga hannun ka faɗa shi abani so kaske ni kamar da zuciya ya ta ka wani mutum ya dole zuciya ta yi dai yanzu kaga in yi zuciya kai ma kai zuciya waje kama wani eh saboda ka za ka ga manzo Allah ta kuma ya kai wallahi manzo Allah ya kai sallallahu alaihi wasallam kai wasu abubuwa jihar in kai na wallahi baka iya yi ba ko ce ma ana shagewa a zanen lahiya <laughs> balle shi gaba kasa duniya gaba ɗaya kai yanzu in ka shaki ciya man ka yi a hama ai bane ya cika wallahi ma ko an so a same ka wallahi bane ya cika to balle ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am eh shi mai jama'a ko riba kusa ya magana afuwa gana eh eh ya ka dabobi cikin abu eh eh ya cinye sai eh

eh ai abinda da annan a bari shari'a ta yi aiki yawwa shari'a in ta yi aiki tana tana tana gano wanga bai da za a hukunta shi hmm Hmm. ita dama wannan al'amari na wannan muka samu kanmu cikin su wadda mahukunta suna abbasu ba yanzu kun gauga da ya kashe wanda ya kashe wajen mutum bakwai ko ba haka ba kano a kano to kaga shi wanga mutum yanzu da za a ɗauki mataki kisan gilla ba na kusa eh, kisan gilla wanda damar da shi a cikin gilla ya kashe su gabaɗin sun mutu kaga wannan inda shirya ta sai a kashe shi amma yanzu kaga sai a zama sai a kyala abun har sai ce, kuma abubuwa sai su su lalace wani sai zai yi haka in eh, sai a kashe da zakka sai a ci a hisse wata kashe wani sai a yanke musu ko to kai yanzu ya hanka yanke musu ko kana ganin bai kuma kashe wasu eh dan kisa haka ka sani ishi kisa da ka sani ba rayuwar ku ta a ciki ولكم في القصاص حياة يا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله تعالى يتي ولكم في القصاص حياة كنا دوت إرن رايوة أتكين قصاصي أتكين راموة sai Allah ya ce ya ulil albabu ya kuma abuta hankali ya kuma abuta tsintsa hankali in kuna da hankali za ku gano cewa cikin kisasi wallahi akwai rayuwar ku duk mutumin da ya san in ya taba ana tabi ne wallahi malam ba zai taba ba duk wanda ya san in ya kashe ana kashe shi wallahi malam ba zai abin nan amma falamma alimu anna anna al hukuma la ta'malu shay tajarra'u ala qatl an nafs suka gano cewa hukuma ba ta komai sai suka kama karhin hali akan mutum ma ya bude wata ce wallahi sai in kashe komai ba ai sai ce in kashe ka kuma in kwana gidana duk wannan duk abuna wani bai da ko ba gaskiya ba da hukuma na aikin ta kaga duk wannan matsala ba a samu na ji ma shek daurawa ya zafi yace shi a kawo ya sa hannu yace a kawo ya sa hannu a kashe wannan mutum kaga malam yayi zahi sosai yawwa shi ma gwamna yace a ji a kawo ya sa hannu a kashe wannan mutum yawwa to kaga wannan is okay walakum fil qisas hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun ubangiji Allah ya kare saboda yan uwa musulmi babu afuwa babu ne ya faɗi kwarai da gaske ana kidaya mutum cikin mutanen kirki in ya zama afuwa wallahi malam ana lissafa ka cikin mutanen kwarai in ka zama mutum mai afuwa akwai mayinu abubuwan da suke faruwa sai ka yi yanzu akwai makwabta ta shiga gidanka ta ce ya gari ana hankuri ko ba a yi eh ana afuwa ko ba a yi ana afuwa eh ko ba wani ana afuwa mana afuwa kawai eh amma haka ma akwai haƙalla ƙafa wallahi wasu sun su tsaba su zuba cikin kunnuwa akwai a ƙwarar da gaske aka mata mata guba da eh, ko aka guba ta ciki ta ga wannan ba daidai ba ne eh mana akwai ire-iren su da yawa akwai wani sai ka ga ya yi shara ya kawo ƙofa gidan makwabci ne ya zube wani kuma ruwan kwata na gidan ya suka juwa to za ka ga ire-iren na abubuwa duk ana hankulinsu ana afuwarsu kada mutum ya zan kuma a gyara yau sai kai magana a ce Allah a ce a gyara don alaƙa kasa ce. kuma gaskiya eh eh an ka taɓa mahaifiyar mutum akwai wasu matakai da mutum zai ɗoku ko ba gaskiya ba ai kun san akwai abubuwan da nobo area zuciyar mutum ba ta iya hankuri ka haya a hau me yasa ga musulunci ce idan mutum ya iske matar da wani in ya kashe shirya ba ta kashe shi saboda an san lokacin mutuna bai iya bai iya control din rayuwa ta a wani lokaci. kawai mutum ya iske mata ta mari mamate, yi shi ta mari mamata ko ta mari ta misali ko kaga lokacin wani ba zai iya hankali ba lokacin bai iya afuwa sai ya rawa mata ko ba haka ba da dai sauran ire-iren waɗannan wuraren da to Allah ya sa mu dace amin saboda yan uwa musulmi dai ku zama masu afuwa ayoyi ne duka sun yi magana akan ayi afuwa Allah ka ba mu iko zama masu afuwa sai Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allah ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا الله تعالى يتي إن الذين يكفرون بالله ورسله للي وانسكي كابر تيما الله دمان ذننسا wannan aya masu tasu gabe da yahuda da kiristoci li'annahum amanu bi anbiya'ihim wa kafaru bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa gairi su yahudawa sun yi imani da annabawansu amma suka kafirce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'ala kufruhum bi ba'd ar-rusul kufran bi jami'ir rusul Allah ya sanya kafircin su ta dalilin wato yadda da wasu manzanni da kuma kafirce ma wasu kafirce ma sashen manzanni a bar wasu ba a yadda da su kafirce ma duka ne in duk ka yadda da manzannin Allah guda a ɗebe guda tal to duk wa'ancan kaka fice su kaza da su ba ƙa'idar imani sai mutum ya imani da manzannin Allah baki ɗayansu duka sun daga na harkonsu hannun ƙarshen su baki ɗaya to saboda haka sai zan waya kulla suna faɗa suna cewa nu'min bi muna imani da sashen manzanni wa nakfur bi muna نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض ببعض قال قتادة أولئك أعداء الله اليهود والنصارى إمام قتادة يتسوني وتوعن سوني مكيا الله يهودا دكرتوتي آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وإيسى يهودا سني إيمان دا التوراة دا النبي موسى سوى كافر تيما إنجيل دا النبي إيسى وآمنت النصارى بالإنجيل وإيسى وكفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم kiristoci sai da annabi isa sai da injila amma suka kafirce mu Alƙur'ani da muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taraku alislam dinan lahi alladhi bu'isa bihi bu'isa bihi rusuluhu suka bar musuluncin da aka aiko manzannin Allah da shi wa yuriduna an yi an yattakhidhu bayna dhalika sabila suna su riƙe wata hanya tsakanin wannan ta kafir kenan dariqan wasu bainal kufri kufurwar iman wata hanya ta tsaka tsakiya tsakanin kafirci da imani wala wa sa'atu bainahum alhali kuma babu shiga tsaka tsakanin su duk musulunci guda ne addini guda tun daga annabi adam har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam addini guda ne babu raba tsakanin su idan ka ɗebe wani manzo kace baka zai shi ba ko wani littafi kace to ka sani duk ka kafa ci gaba ki daya sai Allah ya ce ula'ika humul kafirun haqqan ula'ika humul kafirun haqqan hmm. wa a'tadna lil kafirin 'adaban muhina Allah ta'ala ya ce ula'ika masu wannan sifa na yadda da wasu manzanni su kafirce ma wasu sai yadda wasu littafai su ƙi yadda da wasu Allah ya ce waɗannan sune kafire original su ne kafirai na haƙiƙa na tabbas ula'ikan musulmi bi sifatil qabiha humul na yaqinan wala wadda awul iman su ne kafirai na tabbas ko da su ne da awul imani kariya suka yi malam duk wanda ka ji ya ce shi ya ɗebe cikin manzanni ya ɗebe wa na bai zira shi ba to malam kafiri ne original one haka ma in ka dawo cikin sahabban manzo Allah aka ware ke wasu aka ce su ɗaya suka yi da su su ma wannan kafirci ne cikin sahabban manzan Allah wa'anda annabi ya hu mumbari ya ba da sanarwar cewa 'yan aljanna ne Allah ya gafarta musu ya ba su aljanna yanzu kai ka to ka ce waɗanda mutane ba ka zara su ba mutane kwarai na ba to mina na haka ni da shaida ka da shaida Allah da mu wacce za mu ɗauka eh mutanen ga Allah maɗaukakin sarki ya yahi musu wurare daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya yahi musu har suka yi waɗanda suka yi kuskure ma Allah ya ce ya gafarta musu ya yahi musu amma kai kana ka so ka rike zuciya ka kana kana hadin su ai ba mutanen ƙwayana ba sun yi kaza sun yi kaza Allah madaukakin sarki yace a cikin so so so Ali Imran innal ladina istazalhum bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhu innal tawallaw tawallaw minkum الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم daga cikin makiya Allah akwai masu yawa ai sayyidina Umar ko sayyidina Usman ai ya gudu lokacin da aka yakin Uhud ai bai kamata ya gudu ba wane ne suka yi ta zage-zage da Allah ya ce innal ta tawallaw ku. lalewan suka juya baya daga cikin ku ko yawmal maltakal jama'a lokacin haduwar jama'a guda biyu kafirai da mu'minai ana gwabza yaƙin hudu. da Allah ya ce inna mazlahum shaytanu ba'da ma kafa abin sani kawai shi ina ya darzar da kawahunsu tashi abin suka aikata wani abu da suka yi na kuskure shi a dalilin wannan jarabawa da aka samu bi ba'd ma kasabu sai Allah ya ce wala qad afa Allahu ankum haƙiƙa Allah ya yahe musu akwai wata magana bayan wanka Allah ya ce ya yahe musu amma ka kana kana ta kana ta kana dokan baka kaya to za ka ko cikin sabai a ware a ware wasu a ce wadanga mai yadda su da mabudda su ba sai wani ma ko cikin malamai sai ce wadanga malamai mai da su namu na wadanga mabudda su ba za ka iske masu irin wannan aqida to suna da suna da magabatansu yanzu kaga azumi za a shiga <laughs> wallahi mala akwai wasu da kayan ramadan ya sai kwana biyu suna azumi kayan a cin musu aƙidar suke da sai azumi ya taho ya iske suna yi sai su yi kwana biyu suna yi abun abin kayan sauran jama'a ku ɗauka su ko akwai waɗanda suke sai ai kwana biyu ana ɗauka su ko wasu su ɗauka ba eh? sai an kai ƙarshe a isa sai su isuwa to saboda haka akwai ku bayan Allah su wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqq wa mimman khalaqna ummatun أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله كسامة كنس الله كسامة شهدنا متعد الله رمو وممن خلقنا أمة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ya Allah ka samu cikin waɗanda mutane Allah ya ce wa mimman khalaqana daga cikin muka halitta akwai wasu jama'a ummatun akwai wasu al'umma wasu jama'a ya haduna bil haqqi suna shiriwa da gaskiya in suka ji gaskiya suna ta ko ba ta musu daɗi ba wa bihi ya adilu kuma da gaskiya suke daidaita su gaskiya ɗin suka faɗa kai yanzu mallam in ba ɓacewa ba wai za ka azumin wata wai sai ka fara sai ka yi kwana biyu kana sai a cimma kuma an hana cewa ka ayi haka nan kai yanzu in ba ɓacewa malam in ba wanda Allah ya halakar da shi ba ga wata ya bayyana su ce ka ina wannan ba wata na ba mu sai da sai mu ya kai akwai wanda cewa wallahi mu sai mu muka ji sai ya kai akwai wanda mata ta cewa me kadi ba ga wata na sai ce ke wanda nake wallahi ba wata na ba wani, eh mana haka dai wallahi malam Allah ya gode wata ya bayyana ganin mata ta ce me gida ta to gani Semina na ce wallahi wata na gaya ce wallahi ƙarya kika yi saboda kaga in Allah ya batar da mutum babu wanda ka shigar da shi amma ana nan ana tai wala Allah kila in sun ka wuce jikokin su in sun ka taho kila su gyara <laughs> ko ba gaskiya ba amma wallahi mutum ya hatara addini wallahi malam nogo area ne ka yi shi yadda aka saka kawai magana ka ji wata aƙida wallahi malam kai har hatara kawai sau daga waɗannan mutane ɗabi'unsu wariya su ware wasu su ɗauke wasu sun yi da wasu ba su yi da wasu ba sai Allah ma maɗaukakin sarki ya ce wa a tattalin lil kafiri na azaban mun yi wa ya tattali wani irin azaba ta wulaƙanci azaba ma'abuciya wulaƙanci suna wulaƙanta duk wanda ke yin sai Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi wallazina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaik أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما الله أكبر كرمك الله أين نايك ما تنقوانا إن شاء الله da ya kusa daɗin kwana wurin ga eh. wa kana Allahu ghafurur rahimatu ai muna mai Allah ya su Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu billahi wa rusuli. kuma waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa wallam yufarriqu baina ahadin minhum basu raba tsakanin ɗaya daga cikinsu ba duka sun dunkule dukkanin manzannin Allah da waɗanda mun ka sani da waɗanda mun sani duka mun yi imani da su duka annabawan Allah da waɗanda mun sani da waɗanda mun duka mun yi imani da su mai da Allah ya aiko su ban ware ko guda ba walam yufarriqu baina ahadin minhum ba raba tsakanin ɗaya daga cikin su ba sai Allah ya ce ulaika sawfa yu'tihim Wa wa'anda sannu Allah zai ba su ladar dakin su ba kula da guda ba imanin da manzannin ga gaba sai Allah ya biya su ma'ana akwai abin da yake daɗi sai ka miƙa wuya duk manzannin mai yadda da su da baka samu labarin su ba da manyan su da kanan su kafin suna da su ma tartibul afdali ko su manzanni akwai manya akwai kana akwai wanda ba su kai daraja wa'in ta ba jama'a ko ba haka bane ƙwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد الله أكبر الله أكبر الله يساكد الخير كاسم تعزن قصو الشيل ميديا سمهار فصل ستكسون كتي أحد أغنقران دا دغنقران أشاكك أكثر بذل إمالا كما قال الله كاكفص إنكو sun aka haɗa gwani da shan gombe a sha ƙur'ani ke la ilaha illallah <laughs> kasu mala in ka ja bayan ayoyi a shigana a hitana a shigana a hitana to kowa kan jarin da cikinsu saboda ƙur'ani daɗi gare mala hadda in ka je shi baki wanda Allah ya bashi saboda ka ‘yan uwa musulmi ta roƙo Allah ya sa mu ga Ramadan lahiya kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara ma alaran mala'iya ya ƙara masa wadata ya ƙara masa ikhlasi cikin wannan aiki Allah ya ce wallabi na amanu billahi wa rusulihi wa lam ubai na ahadin minhum sai ce ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa'annan masu wanga imanin da sunan Allah zai ba su lar da su ba kula da guda ba wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah ya kasance mai yawan rahama Allah kai mana rahama Allah kai mana gafara ina ya kamata mu dakata kuma insha Allah ta'ala sai eh, idan lokaci ya kai za mu zo mu ci gaba in Allah ya sa bayan ramadani Allah za mu zo mu ci gaba in Allah ya sa akwai rayuwa akwai limamin laila bayana fama da rashin lafiya zai muka samu labari muna fata Allah ka ba shi lafiya da sauran bayan Allah duka muna roƙo Allah ta'ala ya ba su lafiya a ƙarshe yan uwa musulmi mune wasici da lokaci yayi na an waye yanzu ilimi babu jayayya ga ganin wata yanzu magana cewa yanzu an bugo mini wani amini na ya bugo min daga zamfara sun ga wata wallahi malam ka bar wannan magana yanzu an wuce nan yanzu an waye yanzu jiran ɗaya haka mimi a fama kaki musulmi ya ci babu ruwanka duk mai ce ka ji a wallahi alhamdulillah kuma ka yarda amma mu jira kun fana yi magana na kaga shi ke na ka haita rikici malam amma ka so zuciya kana zahi malam ya za a ce irin waɗanda bayan Allah na ƙwarai a ce su ga wata wai a ce ba yadda ba ba aikin suna ba ka bayi masu aiki su aikin suna ne martaba sarkin bai ce sama da shekara tun shiyar sabintu sarakuna duka suka haɗu suka ce sun bar masarkin musulmi shiya da alakin kwaɗin ganin wata malam ba ganin har shugaban ƙasa ma ya yadda sai abin da sarkin musulmi ya ce ga ganin wata eh to irin su sun yadda sai miyar sa wallahi sai ga wani ya saka ci kai wani sai waya ta dauki an kama kiran ka wani mun ji an ce an ga wata kaza kaza ce to wallahi ni ma haka ni ji an ce an ga mu eh an ce an ce amma mu jira sauki musulmi ran da duk an ka ce an ga wata ran nan waya ka sai canja dauki kira na aka tai kira na aka tai shi malam ku saurari rediyo mana ku dibi media ku ku jira sarki musulmi ya kwaɗi shi kenan ba ku huta ba me aka saka malam ita ne wa ba gaban na Allah ya tsora su akan mu yadda su shi kenan mutu Allah ya taimaka mana saboda ka muna ƙara addu'a kar maka Allah za a yi taro argungu argungu ta hawa ka harami tun yanzu ai muna addu'a Allah ya samu a wannan taron lafiya amin sa su cikin addu'a ya martaba Allah ya sa a yi nasara cikin wannan taron duk baƙin za su zo da alheri Allah ya kawo musu wanda ba su da alheri kuma Allah kada ka kawo nasu amma waɗanda suke da alheri Allah ya kawo su to a yi taro lahiya a tsari lahiya muna godiya su ce ko Allah ya saka da alheri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد امين وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون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 ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم إلى الجنة مأوانا ومصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم خابت الظنون إلا فيك وانقطعت الآمال إلا منك وضعف الاعتماد إلا عليك يا الله ولا حول لنا ولا قوة إلا بك ربنا إنا لما أنزلت إلينا من خير الفقراء اللهم إنا اللهم نسألك اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب تعلمنا الله منا godiya ونرانا kan التوبة ya Allah ka nuna mana wannan ranar za mu rike wannan tasiri. sai bayan ramadan Allah ka dawo da mu lafiya ya Allah muna godiya da wannan damar da ka ba mu Allah karba mana Allah duk wanda ya zo saurare da wanda ya saurara a midiya da wanda ya taimaka da malam da ya fassara mana ya Allah ka saka mana da alkhairi ya Allah ka saka mana da alkhairi Allah ka ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji Allah ka sa Qur'ani ya cece mu ya Allah bayan da suka hadu a wannan wurin Allah suna zuwa kowane sati ya Allah ka ɗebe sunayen su daga cikin yan wuta Allah in akwai wanda yana cikin yan wuta Allah ka ɗebe shi ya Allah ka sa cikin yan aljanna Allah in akwai wanda ka kaddaro ma jarabawa ta bala'i da damuwa a duniyar nan Allah ka yaye mashi ya Allah in akwai wanda ka kaddaro ma jarabawa ta talauci da kare arziki Allah ka yaye mashi ya Allah ka kawo mana wadata da kwanciyar hankali Allah dukkanin muna da bukatu zuwa gare ka Allah ka biya muna bayin ka da suka roƙe mu addu'a masoyan mu da abokan mu da abokan hulɗar mu ya Allah ba mu iya biyan bukatun mu bale nasu Allah ka biya mana baki daya duk bukatun mu na alkhairi da nasu Allah ka biya muna ya Allah ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mu ƴan uwa da kakannin mu ya Allah ka gafarta mu malaman mu Allah Sheikh Habibu Yahya Kaura ka kabira yau cikin kwanakin na Allah ka gafarta mishi ya Allah ka kira mu a kabarinsa ya Allah ka sa mu da zama hutu a gare shi da shi da sauran malaman mu da sunna Allah muna tawassuli da wannan majalisi namu ya Allah wannan taron da za a yi Allah ka taimaki sarkin kaji ka sa a yi shi lafiya Allah ka kai mutum ne mai son addini kai na taimakon addini ka Allah ka taimake shi Allah ka ƙara ma rayuwar shi albarka ya Allah ka sa yi wannan taron lafiya ka ƙare lafiya ka ba da nasara ga garo ma a cikin wannan taron Allah duk wanda alkhairi ne ya shigo wannan garin da mai wannan taron Allah ka kawo shi Allah duk wanda ba alkhairi bane Allah ka ka bari yanzu Allah ka taimaki gwamnatin jihar mu Allah ka taimaki gwamnan mu kai mashi jagora Allah ka rika ka ga abin da yake so kake yarda ya Allah inda yake daidai Allah ka taimaka mashi inda yake da kuskure ya Allah ka bashi ikon gyarawa amin bashi mashawarta nagari Allah duk wanda zai zai sa ya rubuta ya fada cikin bala'i cikin mashawarta shi Allah ka yi nesa da shi amin Allah duk wanda zai bashi shawara mai amfani wanda zai taimaki al'umma jihar Kebbi Allah ka yi kusa da shi ya Allah ka sauwake mashi second term da yake nema amin Allah ka sauwake mashi second term da yake nema ya Allah ka maimaita mashi ya rabbal alamin amin kamar yadda ka maimaita maka ran gwamnati Allah shi ma ka maimaita mashi ya rabbal alamin amin ya Allah ka sa wannan mulki ya zama rahama gare shi ba azaba ba Allah matar shi hajiya na tare tana kokari ga addini muna gani ya Allah tsara mata rama Allah tsara mata karama ya Allah ka tsara mata sayayya ga mijinta ya Allah ka biya bukatunta ka yaye mata damuwarta Allah ka kare ta dukkanin bala'i da fitina ya Allah ka sauke mata duk abin da take nema ya Allah bayan ka suka roke mu addu'a da uwayen mu Allah da yan uwan mu Allah ka biya bukatun mu wannan gari ne argungu da kewaye shi da wannan masarauta ya Allah kawo zaman lafiya duk inda ake fama da lakurawa ko wasu ƴaƴan ta'adda Allah ka mana maganin su Allah ka kawo mana sauki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 وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله خير عفوا شيخنا بارك الله فيك شكر الله لكم أحسن الله إليكم